na ɗaya a na biyu zana za ta yi don kafa ka za ta sa'i wanka mutum ya fi ido hanya da gudu ganin bai yiwa ga an kwashe za ta sa'i to dole sai dai su koma jini kallon ya gudu da ya fashe da kuka in za ka harbe sai dai ka harbe in za ka kyale ka kyale to aka ce mutum zai shiga wuta a kan bai da tabbas din cewa in Allah ya ga dama to za a gaddabtar da shi tun daga waɗancan yanzu in aka je aka taro abin da wancan ƙungiyar suka faɗi haka ne ga nana matsala saboda haka na mutum ko gudunar yanzu na amadon ɓarawo kai kuma ga shi anan duniya duk ya cika gaban mutane shi ba ɓarawo ne ba shi ba ɓarawo ne ba a'a sun yi ta niyyar ba ba kaya ya karba bai da niyyar biya Wannan wallahi aljanna na kun kai kaya na kiyon da ke kan aljanna sai ka fi da tsammani da ita na kiyon da aka sa? ya mutum ya san yake ayoyin da ke gidan aljanna mutum ya fi da tsammani da ita to sai don ke na ta kana in ban da ba don wacce aya ba ba abin da ya sa mutum ba zai fi da tsammani ba babu shi to sai dai za a kila ko a samu a shige ta amma duk da tsammani sai an shiga wata to kuma wannan fa ba shi ku dubi bayan Allah fa ne gaskiyar abubakar yake cewa ina ma ni ga wani da aka fakkara ne aka yi abin mutane mata suka tu ya zan ba za a tada mu garan tashin alkiyama saboda tashin hankalin mutum zai shafa wani shafa yana da gaske sai kaga sa ka ga mamakin sahaba ya kai faɗi da wannan magana an maka ji shi ta aljanna an maka gaba an maka gaba abokin manzon Allah na madamin manzon Allah surukin manzon Allah kai halifa dukiyar ka ka kafta kare akan musulunci amma kuma ka mutu kana kuka kana jin tsoro in ma kai ga wani ina ma wai gashi ne shi don sai ce gashi ne shi a jikin mumini ta inda ko mumini ya tafi aljanna da shi to wannan mumini ne gaban shi amma annabi ma mun yi kai ina ma shi wani gashi ne a jikin muni ta kaga muni kwatanta ba ka fito kai magana ba sai abokan ya samu kai a irin ana waɗannan maganganun ka buɗe baki ka yi magana a kan wannan matsala dangane da zuwa da ya zanga wallahi za ka ji kunya sai dai kai shiru ka ce to yanzu dai a bar magana Allah dai so Allah shi ka duba na gani ce ce duk gurmayansa annabi an bishirori da nima ba su da iyaka da ɗorini aiki da kwana aiki ya ƙici ya ƙisha ɗan ɗansa ba su huta ba don jinsu ba su huta ba saboda kawai ina halifa dukkan inda ɗan zai yi ya shi domin amma yana cewa Allah da ya sa lahira ya zama da zunubi da lada ya zama da zuni da ladarsa su daidai ma za a yi mutuwan kasu ya kama jeje samu ana ba su daga nan Allah ya fara abin da zai yi da shi to ka ku kai ne za ka mutum mun kai ke ne za mu nema ita dai kawai da a daidai ne da aka gina shirin da zamanin addini zamanin aiki zamanin hutu umar sai da zama duk duniya suka yi hudu duniyar musulunci dole ma ka ji tsoron Allah zamanin to ko ta dalilin waɗannan suka ji tsoron Allah a aljanna ne mu ku zamani ne na tsiya zamani ne na fasadi zamani ne na shirita zamani ne na zamfa zamani ne na yauta zamani ne na ha'inci zamani ne na lalaci ta wajen addini in ta wajen duniya ne muna da ƙwazo يسجد الله هو فبنية السيئة انقلب المباه حراما قدوبا طيب. فالنية السيئة ممونا نية انقلب المباه حراما كذا حلال يا زما حرام ما حلال عندكم حرام aure halal ne amma mummunan niyya ta ɓata cin bashi halal ne ga shi mummunan niyya ta ɓata wal ja'iz mamnu'an halattacce ya zama haramtacce wa ma kana khaliyan min al haraji abinda babu laifi daga gare shi asbaha ga haraji ya waye gari mai laifi Allah ka rufa wani asiri nufi shi ne ginshikin aiki don nufukan shari'a an gina ta a kan ikhlasi da zuwa kundin mazan Allah kullu hadha yu'akkidu ma ya'taqiduhu al-muslim fi qatar an-niyyati wa 'idam sha'niha wa kabir ahammiyatiha dukkan wannan yana karfafa mana ma ya taqiduhu al-muslim abunda musulmi ke imani da shi fi qatar niyya a girman nufi manufa wa izami sha'aniha da girman lamarinta wa kabiri ahammiyatiha da babban muhimmancinta faliza huwa ya bani sa'ira a amalihi ala salihin niyyat don haka musulmi kan gina sa'ira a amalihi sauran ayyukan kakkaf ala salihin ya akan kyakkyawan niyyati in makaranta kake ta ke wata taniya kakka je ka nemi ilmi da wata manufa ilimin nan na addini ko na boko ya zan dole ka ke ta manufanka kada ka je ka yi karatu da nufin kai sai ka je ka yi gwamnati ka yi karatu in ka gama karatun ka san kai na Allah ne ka duba inda za ka fi amfani ka je ka kama aiki a wurin mun za ka ɗauka a duniya yau ka da ka duba abu mamaki wani labari da yake ji yau da Allah sun je sun yi ilimi ta nufin taimakon addinin abun mamaki mu al'umma mazan Allah mun kafa haka mutum makan je yau karatu a ƙasa mai ƙarfi ƙarshen ta sai ka ga malam ya zo cikin ƙasan kawai ina ne inda ke albashi ne ko arna makarantu ne aka yi guda uku ko guda hudu a najeriya wurin 'yan makarantar ana ba da har digiri na har na biyu har na uku a makarantu. amma wallahi ba ka aikin gona. duk ilahirin wanda ya wannan makaranta na haramta masa aikin gwamnati sai dai aiki wa addini mu ne bi alamai mun mutu 'yan uwa mun mutu ko a addini ka je karanto kana sani ina ne za a ja ɗauke ta ne abin nan wa ka sani alƙali alƙali za ka yi ka rakita ka samu ko ku ki a irin abuja abuja haka ko kuma waje ina za a samu masallaci dai haka mai ɗan jama'a inda za a samu albashi mai ɗan tsoka ko kuma dai irin na alfaka da alkhairin amma ku san gaba za me yasa yanzu ai ku tambayi yan da'awa kauye ko da yanzu sun daɗe ba abun ya ɗanyi sanyi za ka je ka tadda masu wayo yayin da suke fita ɗin ainihin nun ka je kana hira da wani sai ce maka ci daga ka faɗin wurin ɗin ka dan ƙara ne ƙarfi-ƙarfi. kila ya tsallako kamar jiha uku tuku sannan ya zauna sai ce ɗan gari ka zauna kuma ya zo nan ne ga inda ka ɗauki nauyin kuma ina da ilimi kaza ina zaune a ƙauye lalla kira an sai masa mashin injin su zuzuki ne an kafa injin nika an ce duk kuɗi mai kuɗi a ƙauyen a yi masa nika ya karɓi kuɗin sauran in baya da kuɗi ya masa nika kyauta yan kuɗin da aka tara ma shi ne wanda albashinsa na zuwa yan ƙauyen suka tara sadaka ta wannan malami ne sana ga albashin suna zuwa sana ga su inda ke ɗauka ki ba ai ka zauna ya karta da dini ko ya gano kuskure ciki bayan magana to zai ci gaba da zama nan ne ko batta abin da ke ba mu kar mu lura da abin da ke ba mu muna neman sakamakon ne a wurin Allah lokaci bai bar da ya fara daukar da ranmu haka ka je ka karanto duk abin da za ka karanto in ka dawo gida ka duba ina za ka yi amfani ina za ka amfani a addinin musulunci ka je ka ba da ranka a wajen ɗin a birni ko a ƙauye ina ne inda za ka kama in wani kaza ya kama ɓangare kaza kai ko ma san gefen kai kuma ka dafa ko haɗu a tsakiya sai dai wannan wurin bai bayyana ba sosai amma lokaci za a yi da za a bayyana shi haka matan wannan makarantun sun kai guda uku kuma wallahi ba inda aka kafa su kai da gani inda aka kafa su akwai wata manufa ba kafa su kusan tsakiyar da ba tsakiyar musulmi aka zo a kafa don su ake yaƙi kai da gani akwai wani abu daga cikin inda aka kullo abin da kama ya dini juhudahu fi Allah ya amala amalan bidone mai yato kama ya bazo da kifu da hukuma kamar yadda musulmi ke ba da duk abun da yake iyawa fi Allah ya amala amala. kada ya aikata wani aiki ne niyyatin ba da manufi ba ba da manufa ba duk abin da mutum yake ya kamata yana da manufa Allah ta dalilin misali misalai ne kasuwa kake ya kamata kana da manufan kuɗin da in ka sani karantarwa kake ya kamata kana da manufa a karantarwa ya za ka kai intajin dalibai ya za ka ka samar da masu wa'azi ya za ka ka samar da masu rai wani lokacin tafiya ta tafiya sai ga mata masu na nema ainihin su haihu Allah idan da mun je wata ziyara da haka nuna wata makaranta mata suka gina tafsirin wata ɗaya sa suka yi wajen kusa arziki uku manya-manya da Allah sa suka samu ruhu kaga da za a samu irin wannan dan da ya jagoranci irin wa'annan a samu irin sa nan a samu irin sa can a samu irin sa nan mu ba da shekara goma mu gani gaskiya sai mun yi farin ciki sai mun fara tunanin to bari a ta tafiya mun samu mataki na ɗaya ba za a canza tafiya kuma a ƙara ci gaba don in muka hau nan ba muna nufin ne za mu hau tudu kaza daga nan mu zai ba in muka gama hawa nan can za mu sake yawa amma ba mu hau nan ba ba yi mu biya mu hau can mata sai ga sa neman su nuhu wallahi makaddan nan ina jin bai kai sati ɗaya da na je da baka nan za ka ce a tafsiri ne kawai suka yi irin tafsir nan da ake suka ce to zabin da za a yi da ya musu magana ya musu magana ke ko kai amma akwai wani abu ta kafu an taɓa gwada shi a wani wuri da abin da suke da abin da suke suka ce mu ma nan take suka fara takaful ɗin nan wasu masu ɗan kuɗi da yawa su ɗan fara turo zaka kafin a jima sai ga zuwa biyu kuɗi kuna wanda rajin sun kuɗa ma kuɗi me yanzu ka san sa foundation mata amma abin mamaki mazan anguwar suna ba wallahi mazan suna sallah masallaci don makaranta makaranta ko sallah ma san ba su zuwa masallaci hukun matattu mazan suna nan sai tunanin da za su karɓe suka ga cewa sun da ake kun iya yin ɗanke uku kuke da rikewa abin da suka yi kawai kenan amma sun dan kyauta da ba ce bari mu kwace ba amma dai da kun mu gaske muna bukatar su sun wasu shi rai auniyatin gairi salihati ko nufi ba na kwarai ba idin niyatu ruhul amali wa musu domin nufi shi ne ruhi shi ne ran aikin shi ne tsayuwan aikin sihatu gomin sihatu na ingancinsa yana daga ingancin dafi. wa fasaduhu fatin aiki min fasadi yana daga lalacewa wala amalu duni niyyatin sahibuhu mura'in aiki ba da manufa ba mai shi tsariya ne mutakallafun mamkutun mai ƙaƙar ne kuma Allah ya fushi da shi wa kama ya atakidul muslimu kamar yadda musulmi musulma ke da aƙidan annan niyyata nasu rukunul amani. ginshiƙe ne na ayyuka wa shartaha kuma shar'inta ne ma'ana farko nufin yin aikin shi ne rukuni in an ci gaba da aikin ita sharaɗi ne ita nufi sharaɗin shan aikin ne shi ne sai kudu shi a kafafo nan da aka nan bashi annayyatu rukunun bi itibari bidayati nothing rukuni ne a lura da farawa wa shartun bari istin rari sharadi ne ci gaba da abin ma'ana abun nufi a nan nufi a duk kowanne aiki farko kafin a fara shi ya kamata a duba saboda wa za'a don Allah ne a cigaba da aikin to a cikin aikin ita kuma yin a cigaba da aikin in don Allah sharaɗin ya karɓa aiki ina fata an gane ba ta naƙudi ne a ciki ba kuma akwai ɗan bambanci rukuni da nufi fa yara shi musulmi na ganin annan niyyata laysat mujarrada lafzin bil lisan nufi ba tsurar furci ne da harshe ba Allahumma inni nawaitu kaza ba da bukatar wannan kalma ba ya tsaya a sallah ne ba a dukkan ayyuka nufi na nan hatta tahowanka daga gida zuwa masallaci ina da nufi komawanka gida na da nufi sallan kana da nufi me na da nufi walahi ya hadisu nafin ba magana ne na zuci ba fa hasabu qara bal hiya indi'atul qalbi zaburowar zuciya ne nufi zuciyar zaka ji ta zaburo tana zaburowa zaka ji jikinka ya aiki نحو العمل garabin sahihin wanda ya dace da manufa ta ƙwarai min jalbi naf'in na janyo alkhairi ne aw daf'i durrin ko tun kuɗi cutuwa ne halan take aw ma'ana ko nan gaba kama hiya irada al-mutawajjihatu tijah al-fi'li kamar yadda manufa wanda aka fuskantar da wajen aikin da ibtira irida Allah don neman yardan Allah a wani kita da amurki ko aiwatar da umarni والمسلم إذ يعتقد أن العمل المباح ينقلب بحسن النية طاعة ذا أجر منصوبة musulmi na da imani na da ƙudurin annal amalan mubaha aiki mubahi cin abinci wanka ainihin noma tuɗin kifi wannan duka bubani yan kalibu bi husni niyyati yakan juye saboda kyakkyawan niyya fa a zama ibada za ka ajarin mai lada wa masu bacci ne zama ibada ne da mai lada inda mutum na da manufa da kwanta ya ɗan huta don itashi ci gaba da gwagwarmaya kan addini baccin lada ake rubuta musu wa'annan ta'afa kuma lalle da'a idan khalat niyya aikin da'a aikin bin Allah in babu kyakkyawa niyyatin salihan san qalbu ma'fu za su wuce aikin kan juya mai zunubi Kana kuma saƙo mai zunubi wa aquba la yara annal maasi kuma mutum baya ganin saƙo تؤثر فيها النية الحسنة kyakkyawan niyya za ta yi tasiri a sabo mutum shi zauna ina sabo ke yana aikata shi ne da kyakkyawan manufa wannan bai canza sabo ne kuma kyau fatan alibu ta a ta zama ɗaya fallabi ya bu shaksan لتطيب خاطر شخص آخر هو عاصم لله تعالى عاهم لا تنفعه نيته الحسنة في نظره mutumin da ke cin naman wani fallabi ya sabu shafsan wanda ke cin naman wani na yi da zai ta tsaye da hatsari shafsin don daɗaɗa wani mutum la'ala suna adawa da jini ai ku kafin yin yadda wani wani ya ce da ka ba shi wancan zan yi ji daɗi yake yana son faranta masa rai don shigar da murna ga mumini na gane wannan ba a samu na da yi da wani akhir huwa asil lillahi ne sako ne ga Allah ta'ala asilin kuma zunubi yake samu la tanfa'uhu niyyatuhu ala hasana kikkiawan niyyarsa ba ta kyau taimakonsa sai nagari ya gane ya yabni masjidan bi mali haram wanda ke gina masallaci da dukiya haram لا يصاب عليه صاب سلا داكن تيجي حرام تفاقا وتميمين وتجيا وتزين وتا ميدو يتيبو دوك ميدينا وطلاتي بابا سلا والذي يحضر حفلات الرقة والمجونه mai halartar walimomi ko bukukuwa na rawa bukukuwan da aka yi iskanci a ciki je ko saboda yana ga ɗan uwansa ne ko yana ganin kaza ɗinsa ne ya halarta da kyakkyawan miliyan faranta musu rai don in bai ji ba za a ji daɗi ba aw auren awraqan na fi ko mai sayan karta aura kuli ana takaddun karta duniya ta a ilmakari da kariya da nufin karfafa club a sai ainihin kungiyoyi masu aikin kai da kai ko taimakon kai da kake cewa shi na mashari alkhariya kungiyoyi taimakon kai da kai in kai da kai ko na yi da saboda haka nan an san gaji za su su ta karta su ta karta ya ɗauko kartoci su ya kawo musu saboda ta ji daɗi in sun gama karta su tashi su aikin da ya sauri an fa'ida fa'idatu jihadi ko don fa'idan jihadi wani hauji shajja a da ko shajja a ƴan zanda ko shajja a wasu masu kama dai sai musu karta su ta kai hawa su ne ta kuma sai musu judo wanda aura kula sai akwai judo akwai jan tsuntsuri din A ma'azurun zai mai zunubi ne mai laifi ne mai zunubi ne ba ya samun lafiya والذي يبني القباب على قبور الصالحين mai gina kudundumai in ce kudin bulirin ɗan ɗakin nan da za a yi shi mai kama da buka ya haɗe a sama a gina a gina kamar buka buka tafiya tafiya sai tuki a kan sama ya haɗe da haka ake yanka kamar tulluwa a kan ƙabari na salihai aure su ba lahu ko ya yanka musu wani abu mai ya samu masu hidiman kawari ya kai musu lanko ko ya yi waina ya kai ko ta yi waina ta kai musu bayan ana da ke zaune a kabari ba za ta iya sadaka ta kai musu قل انظروا نذورا وما الواجب الواجب بنية محبة الصالحين بمثل صالحين بشعور بعدين صبا هو عاقل لله تعالى إمام الصابون الله من عاصم من ليس على عمل أكائكم ولو كان نيته صالحة ودائما بكتوانية كما يراها إيه بكتوانية idh la yanqalibu bin niyyati salihati don wannan aikin laifi bai juyawa da kyakkyawan niyyar da matsayin Allah illa ma kana a sai abin da ke halal ma'azunan wanda an yi izini fi ilimi a aikata shi faqat amma muharram amma abin da yake haramta shi fala ba a bi halin min al bai komawa ɗa'a ta kowace hanya d a r i k i n d a n y o y i Thank you. an ya biya ba shi fi alkhairi a ƙarshe mai tambaya na tambaya ne mutum ne ana don ta ba shi shin ya ɗebi kudinsa da aikin alkhairi ya fi koko ya ba shi ya biya ba shi nan ya fita daga wani bala'i kuma na roƙon allah ya maka wannan ba shi to ɗaya ga wata muhara ce ba wani buki da ake tun da manzon Allah bai yi ba a fara wannan hijira ba sai lokacin Umar an ba shi kuma ba taro aka ba aka yi shi dalilin ma kirkira wannan takaddu aka dinga samu idan aka rubuta takadda watan daga kan albashi ta wannan albashin muharram sai a rasa na bara ne ko na bara waccan to da haka nan wannan jinni dole sai an ce muharram sai ga muharram misali ainihin hijira manzon Allah ba kaga an muharram ɗin wannan shine dalili saboda kanan ba magana buki wannan buki na ainihin da wanda ke gaskiya bidiya ne don kwaikwayo da soki ne karanta يربطون يا غمى بيت تأكلية دي Zona jin da barin karanta inda littafin ka take al-imanu bi ilahiyyati Allah ta'ala wato gaskatar da bautatarwar Allah tabaraka wa ta'ala lil awwalina wal akhirin ga mutanen farko da mutanen wato mutum ya yarda Allah ya tsoro gunta tun daga annabi Adamu alaihi salatu wassalam Allah ya tsora masa bauta mana ya bautatar da su bautatarwar mutanen farko da kuma mutanen ƙarshe wannan kenan ماذا إيمان المسلمين هذا بخطر بخطر بخطورة النية sai ki ga tsoro ina ga da khuturati ne duba da kan ta an dai dai na haka cikin imanin musulmi haza imanin musulmi wannan da khuturatin niyya khutura din khutura girman niyya wa ma kana khaliyan min al haraji abunda ba ya da laifi asba ba haraji ke wa ma kana khaliyan min al haraji abunda ya kasance ba ya da laifi misali an kaza baya da da ya sa masa alama a kafa mutakallafun mamkotun na ce mutakallaf mai kakari mamkotun wanda ake fushi da shi ma'ana Allah ta'ala na fushi da shi ne yin kakari mamko daga makasa kabura makasa na inda Allah أو دفع ضر حالا أو بآلا to tun kuɗi cutuwa zurri wata cutuwa da za su faɗa wa kan mutum in an ce halin yanzu yanzu ɗin au ma'alan ta wasu lokutan kan ba kamar da aka faɗa yau yi A'a, wanda aka sa ido da aka yi mutum da mutum na da iko ne da ya sa a ban wanda mutum ya sa don kansa don ya ji kaga wannan nan in yi amalu zai aiki wannan babu ne zai aiki a ne tunda Allah ya san manufan mutum zai yi mutum na gidan haya zai yi wa kashi don motan haya zai yi wa kana kasuwa zai yi wa kana ka kila a ofis ma kuna zana a ofis a wajen gari wancan can wata masu yi wa da ɗari da yi da cikin kuma ko da misali a can ma ana cewa ai ya kamata bai kamata ne takura wani ba ta ba mu na mu kayi din ne wani zai iya takura wani in dai kaɗe kaɗe ne ba laifi laifi kan in da misalin za ka ba a ce ai yi a ɗan na wata ɗaya da ya dan jama'a eh kwarai kuma ai a ta yi bu zambi kamar na zamba lahu baka gani ba Allah tabaraka wa yana yana nuna murna murnarsa mutum kaman ya je yi saƙon misali in banda zai ga saƙon nan barkatai shi wanda kawai ake bukata wanda bai saƙon ma ai kaman ya yi ba Allah na murna da mutumin da ya dawo gare shi ya tuba sama da Um, uh, ainihin murnar ɗan adam da wani abin da yake a dunkulen magana misali da mazu Allah ya bayar don ɗan canza kaɗan kawai misali mutum a ce je wani wuri a ɗauke masa mota ina mota ta ina mota ta an ɗauke mota a ruga nan a ruga nan yana tafiya can bakin suke zai ta ta kaga da iya isin da ya yanke za ta sai zan ta kwaɗa to Allah ya sa haka murna da dawon mai dawa ta kenan duk wanda ya tuba ba ga mutum akwai mutumin da ya kashe mutum ɗari Allah ta Allah ya gafarta masa ta mutum duk abin da ya aikata inda ya janye tun uke daga gare shi gaba da Allah ta Allah zai ya gafarta masa Allah ya bajjilu lahi sai ya kashe hasana laifukan ma Allah zai canza su koma kyawawa الله تعذر عن النتيجة الحمد لله الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لا ينطق عن الهوى in huwa illa wahayi sai ka san wannan bishara da gidan aljanna wahayi ne daga Allah yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah ya mutu bishara cewa sai to a tunaninka ko ko ba tunani ba za mu ce a rashin hankalinka tana ganin a duk duniya za a samu mutum a halin da muke ciki yanzu wanda yake zai samu darajar tsayan waɗannan mutane ya samu darajar ɗaya daga cikin su kenan ma'ana ka ce shi ɗan aljanna ne in ka ce ga wani shi ma ɗan aljanna dole a tambaye ka ina hujjar ka ina dalili shi dai ga hujjatu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya bishara a kan su cewa su yan aljanna malam ya ci gaba ya mana bayani akan musibar da za ta auka ma mutumin da yake zagin waɗannan bayan Allah har ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa malam ya yi ƙaidi yake ba yana zagin gari ba a'a yana kira ne a kan cewa waɗanda suke da irin wannan al'amari ba su da cikin zukatan su da su sani cewa zage-zagen da suke ba ya cutar da sahabban da komai su sun tsira yanzu ko kai ne a cikin rijiya kake neman yadda za a yi ta fito kuma kake ganin in ka zage sahabi shi yadda za ka fito daga rijiya wallahi shi ne ka kafa amma ba dai ka fito ba turmizi ya rawaito wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ma'aiki tsira da ta fata gare shi yake cewa izara ra'aytum alladhina yasubbuna ashabi idan kun ga wani habbaina fa qulu la'anatullahi ala sharrikum kaga bai kine ne a sharrin da yake kine ba idan kun ga waɗanda suke zagin sa ku ce musu la'anatun mali ala sharri Allah shi ne sharrin da kuke yi shi ko Allah shi da don ne ba mamaki idan Allah ya kine mu sharrin nasu to shi ke nan sai su shiru su daina zagin amma in za ka tsine ba fa ba ɗin shirya bai taso ba sai abin ya ɗore gaba Ta ga hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama shi zai zagi jama'a sai Allah shi ne mai sharrin shi da shi Allah shi ne wani hadisin kuma wanda imamu bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi la ka subbu ashabi kada ku zagi sahabbaina kada ku zagi sahabbaina in ka zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai tsaye ta saba wa manzon Allah kenan tunda umarni ne yayi wanda ko ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matsalakan ya saba ma Allah wanda duk ya saba ma Allah ya san ina zai nufa sai dai in ya san cewa ranar tashin kiyama ko ko kafin tashin kiyama shi ba zai mutu ba yana da wata mafaka inda ba zai mutu gaba da Allah ba wannan kuwa shi yasa yake saba ma Allah amma mutukar ba haka ba mutukar za ka zagi saban manzon Allah ka saba manzon Allah ka saba manzon Allah kuma ka saba ma Allah in ko ka saba ma Allah za ku gani kuma za ku fashi kashin ki a bana sai manzon Allah yake falau anna ahada da a ce mutum daya a cikin ku an faƙa miki na uhudin yi yiwa cikin jama'i ku tambayi mana isa shi ya je maka ya ga dukkan uhud ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba garkai ma ya sani shi ma zai mutu bayani ya ma zai zo ya ga mana girman dukkan uhud ni ban gani ba a ce duka zinare ka ciyar da su fi sabilillahi za Allah ce ma balaga mudda a ahadi duk abin da za ka ciyar a ce kana da abin da ya yake girman dukan da zinare mai zalla ka ciyar da jiki sabilin layi bai kai ladan murji ɗaya da suka ciyar ba mudanabi ɗaya tak wanda suka ciyar shi bai kai ba kai wala na su kai ko da rabin mudanabi mai kai wala Allah tana ganin da wani zai zo ya ciyar da abin da ya kai girman wannan teburin na zinari ila in aka ce mu zo mu yi magana a kan yanzu mutum da ke ai wannan da gani ɗan aljanna ne saboda ya ce da abin da ke girman wannan danki na dinari ba za a ko ya kai girman Uhud kafiyar to ladan da kai bai kai ko matsayin ka bai kai abin da suka ciyar na rabin mudu ba anan ba ana magana da kai ne zagin sahabbai ne ba a'a kai mumini tsari ahalin sunna idan ka ciyar da mudu a ka ciyar da girman udu na dinare baka kai matsayin mujanabi wanda sahabi ya ciyar ba kaga kenan shi kau mai sukar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba ta tashi ake don haka ya ɗan uwa wallahi sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ima da daraja babu wani abin da za mu kwatanta su da shi kamar da na faɗa da farko na so in jero da wasu ayoyi dama na ce muku in dai malamin shi haka za su zauna to ba abin da zai rage maka kuma ba ya rage yanzu ma ya haƙura ne sai da ce da Allah mai haƙuri saboda lokaci ne don haka ni ma na ce da Allah mai haƙurin saboda ne Allah albarkaci wannan muhadara da malam Ishaq ya mada Allah ya sanya ladan aikin nan nasu da yi a cikin mizanin kyawawan ayyukansa kurakuransa Allah ya ce masa ayyukansa na alkhairi Allah ya nimminka masa mu da muka tattaru a wannan wuri Allah ya haɗa mu cikin ladan da ake baiwa bayan Allah idan sun ta cikin wannan Allah ya sanya kyawawan ayyukan mu su zama abin godiya wajen Allah Allah ya karɓi kyawawan ayyukanmu ya yafe mana kurakuranmu Allah ya shirya da mu hanya madaidaiciya saura na sani ƙashin da mala ishaq yayar wanda na kasa fasawa yanzu mala ahmad algarka zai fasa mana shi ma ya ɓargon assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

yana cewa a cikin tarihin da na sahabi na ce duk wanda ya zama mai Sallahu alaihi wa sallam ina yin muhadara da yare biyu larabci da hausa in na ce na nabiya Laƙiya ba gani ba ne ina fassarawa ne wasu lokuta da wata ƙila yaren da ake iya ganewa amma laƙiya gamuwa ce duk wanda ya gamu da manzo sallallahu alaihi wasallam ba dole ya zama mai ido ba dan akwai daga cikin sabon akwai wanda baya gani shi bai zama mutum sama mara ido ba amma zuciyarsa fara take da imani ya fi mai ido gwara-gwara kamar idan doki ko jakin da mai imani kuma hafi ma limani kuma kai hafi ma a jihadi yaran yakin saboda haka idan nake mallaki annabiya sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata al-islam ina nufin duk wanda ya gamu da manzo sallallahu alaihi wa sallama kar mallakiya tankalifa an ma'ana ru'iya mun gane wannan ko na biyu yana cewa da Allah malam wata daraja ce ta shida a cikin darajar sahabban nan su ne sahabban da suka iska manzon Allah a Quba bayan ma kuma ya kaura daga makka ya iso madina ba daga iso wasu cikin ya fada ba a'a zama yi a kuba wanda wurin masallaci ne a yanzu wanda qur'ani ya ambaci masallaci ya ce la don qissa ala taqwa khairun an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu ko to dai wannan shi ne ake ce ma kuba wannan shi ake ce ma kuba wannan shi ake ce ma kuba to nan ya zama daga farko ya yi mu'afatin ya haɗa ɗan uwan madina da ɗan uwa mutane maka kai ka zauna wajen wane kai ta gidan wane kai girka wurin wane ni kuma ku bari taguwa ta fa ina ta suru bi amrillah an gane ko ta taho ta saukar da shi a ƙofar gidan abu ayyub al-ansari inda gidansa yake a yanzu masarautarsa yake a yanzu ɗakunan matayensa suke a gobar na haka sallahu alaihi wa sallama wa'annan su ne masu martaba ta shida wani ya ƙarcewa cewa wani sahabi ne ya mutu na ƙarshe a kufa sahabin da ya mutu na ƙarshe a kufa shi ne watan ainihin abdullahi bin abi aufa allah ya ƙara mai yadda a shekara ta wasu ta ce shida wasu ta ce bakwai ma'ana tamanin da shida ko da bakwai a shekarar ya rasu to wannan su wannan kuwa da suna cikin a sahadu kan nujumi da ai mutaraitun mutaraitun wasu malamai suna ganin akwai rauni a hadisin wasu ba duka wani wasu suna ganin ya inganta ala aita halin haf ala annahu sahih ya inganta babu sahabin da zaka rike sai aiki da abin da ya faɗa ta ga cewa kuma ta yi saɓani da wancan sahabin duk ɗaya ne sai dai ko an kai ne ta ware duka ƙwaƙwalwa in za ka zama faɗa an gane ko amma duk sahabin da ka ɗauka ɗauki ali ɗan abi ɗalibi in ka ɗauka shi ne kuduwarka shi ba za ka sa'a ma abin da abubakar gudu shi a bayan ƙasa ba ba ka saba ma umar a bayan ƙasa ɗauki mu zai fuka yamani shi ne kuduwarka duk abin da ya yayi idan ka yi ba ka saba ma ɗaya daga cikin sabai tun farko idan ba manta ba na ce a nan safan nan ki ɗaya da ya kalle su malamin su guda ne a ƙidar su ɗaya ce ɗabi'ar su ɗaya ce a rayuwar su iri ɗaya ne na faɗin da farko yake gabaki ɗayan su komai nasu iri guda yake suke yi to duk wanda ka rike a cikin ce sahabi wani ya burge ni Allah ya ba mu sa'a dai a kansa ba ta san komai ai cikin sahaban suna koyi da junan su lokuta duba tsala cikin wanda da wannan bawan Allah ya faɗa da Zubair bin Awwam kana kullun ya haifi yara kin samu sunan annabawa asali shi biyar da kayan ta zaga zama sunan annabawa sai muke yi hali irin na annabawa to kai ba zubair shi zubair yaron da yake haifa sunan wani biyu ke nema wanda aka yanke shi aka take aka mulki aka tutuce muku sai sami wannan sunan zubair ne mace kallo abuna aka bi hadin umma me yasa ka sanya mu suna sai ki ina nema ne su ma wa'annan samu abin da wannan suka kaga ba ta isa samu ba su dubbe ba a'a ina son ƴaƴan shi su samu wancan abin da suka samu shahidan nan ai akwai da ba shahada ba ai a kowanne a suka mutu ko ba ka bane ya nihin banda su ne a ba haka yake ne guda ba ka uwa kada wannan abin ya gurfan da kai a wani wuri da rauka a ni sabon nan guda auka ko ahalul baiti shi nabi shi kenan a'a ba mu ce karka so ahalul baiti ba ka so ka gindi mu ma wallahi wa rabbi sa'aba muna so ahalul baiti amma ba ma inkarin sauran sabai kuma an gane ko wallahu ta'ala a'lam akwai mataye da yawa har daga gaske akwai mataye da yawa da yawa da yawa sai dai kawai ce mun ahuwa ne ban ɗan fado su kaɗan ba amma akwai mataye da yawa da suka aiki misali kun ga akwai akwai misali akwai akwai in musulai ummu haɗu ya ce wanda ana buga misalan sabai ai dai ita ce muke ce mata ma'ana mace mai kamar maza ko kallabi a samun rahuna amma ba wajen jikin kunya ba a wajen yi wa Allah ta'ala aiki wannan mata tana cikinta cikin ya isa haihuwa an je haihu ita ko ne ko dai makamacin haka inda manzon Allah sahabbai suka dan yi launi ta inda daga ta dauko lauje ba baki biyu ko kan manzon sallallahu alaihi ina zuwa ta iski manzon sallallahu alaihi wasallam na zo ne ba da in kasa ka ba in kace in ce gudu maka sahabbai duk cewa ta kace kuma na nake cewa ai Allah ta'ala ya isa da yakin da ya kuma gidi a lokacin ɗanta da ke ciki ya motsa saboda ya ji kawai ma'ana tsabagen gurin da ake a akan rafa wajen ta cikin da ya motsa ta samu majalin su ɗaurin su da ke ma hana kare da sana'a don su zaka mutum bai yi ba an gane ko su matan mun suka yi kwanan rikin da suka da kan gado ma kullum kan ma sai an ba su akan gado wallahi su zauna kawai ne to akwai irin waɗannan matan jarumai salihai bayan Allah akwai wani sai babin ta ta'ahi da sai babin ta ta'ahi haramtariya ce mutumiyar Madina da yaƙi ya rikice a uhudu bai kowa ta rikice an bar mamman Allah shi kaɗai yana cewa halin ma ilayya an bin abdul muttalib an muhammadu rasulullah yana kirari yana kiran jama'a da wuri wanda ka yi cikin ba su da yawa saboda mafiya sun haɗi an yanka su wani suka rufe ba su da yawa a zagaye da sai mata ɗauko ruwa sai da bikin uhud din akwai kogo in ma shigan ruwa suna ɗebowa su ba maza in ta faɗi ta da su ɗaure ma ƙafa يقوم ارجع لك تشكي أصحاب رسول الله وتموت إلى الأولى من أن تموت كلبا صليبا